Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. To kamar yadda kuka saba ji a kowace ranar Lahadi za mu kawo muku shirin kasuwa a kai muke dole. Baya ga haka muna ɗauke da maimacin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan bari mu fara gabatar muku da wannan rahoto na musamman. Bayan da hukumomin jamhuriyar Nijar suka amince da dokar da ke tsara rayuwa a cikin sha'anin kiwon lafiya na uwa da ɗanta, kasancewa ƙasar na ɗaya daga cikin ƙasashen duniya da ke fama ainun da mace-macen ɗiya mata da yara jinjirai a wuraren haihuwa. Shi yasa ƙungiyar nan ta ƙasa da ƙasa ta ƙasar Amurka PSE Population Service International tare da ofishin ministan kiwon lafiya na ƙasar shirya tarurruka a dukkan jihohin jamhuriyar ta Nijar domin faɗakar da 'yan kasar akan doka da kudirin aiki da ita akan tsarin kiwon lafiya da sha'anin rayuwa da ɗanta. A garin birnin Kwanni 'yan jarida na jihohi takwas ne na kasar da malaman addinai da kungiyoyin mata da na matasa da malaman kiwon lafiya na yankunan kasar bangarorin guda biyu da suka shirya wannan ganawar suka haɗe a wuri guda domin tattaunawa akan wannan lamari. Malamin muni Bubakar shine shugaban kungiyar ta Amurka duka reshen jamhuriyar Nijar PSE da ta shirya wannan taron tare da ofishin ministan kiwon lafiya na jamhuriyar Nijar. Dokar da nan dai an san da nan akwai matsaloli da mutane ba su san da dokar nan akwai ta ba. Doka ce wadda gwamnatin Nijar ta sa hannu gare ta. To yanzu ne muke so kaɗan kaɗan abubuwa da ya akai. Eh, watannin bayan nan mun yi a tawa an tattara mutanen likitoci duka na district district da DRSP na tawa su yi mai PSC ta kama minister de la santé an yi wannan aiki a tawa a zandar ma mun kama an yi su ma tare da mutanen DRSP yanzu wanga gamin a nan kwanni da muke yi tare da 'yan jarida ne kenan burinmu shine 'yan jarida su san kundin nan miye kumsa kuma yayi kamata su yi bayani saman shi ga al'umma saboda al'umma ta san menene kundin ke basu lasisi kamar durakinsu kamar mace ce durakinta na ta yi unwani da durakinta ta samu ta je zuwa likita in tana bukata ko maganin sa sarari tsakanin aihuwa da aihuwa ne ko kuma wani abu ne biyo baya ba ta san da shi ba ya kamata wannan doka zai bude mata kai ta san yadda ya kamata ya ta yi kuma mishin ma shi ma za a waye mai kai shi ma ya san yadda ya kamata ya in akwai matsala ya kamata ya san inda ya kamata ya nuwa kuma duwakin mace ce a barta ta je ta yi zaɓin kamar maganin fannin kiwon layar saboda yau an san mata suna da matsaloli diya wajen aihuwa ga juna biyu ga matsalar jini ga matsaloli diya wajen ko nisa ma hatta rasa ranta wajen da rayuwa kenan su ne saboda wa'annan ne aka sawa galuwa saboda kawo saukin abu. ita ma madam hadiza kadiri ta ofishin ministan kiwon lafiya reshen birnin Yamai ta bayyana min abin da suka jira ga mahalarta wannan taron musamman 'yan jarida. san dai a Niger mata suna yawan mace mace wajen ɗoka ciki tun ɗoka ciki har zuwa aiwa. Mata suna macewa kwarai ma sannan kuma bancin wannan mutuwan mata yara jariran ma da ake aiwa su ma wani bi muna suna muna rasa su sannan yara da zuwa wata guda da zuwa shekara biyar su ma suna mutuwa kenan sai mun ka ci. ce to menene wani mataki ne za mu ɗauka akwai dokoki da an ka ɗauka game da lahiya mata da ƙananan yara wannan doka tun shekara ta 2006 aka hiddo wannan doka amma sai muka ga ke dokan na mutane da yawa santa ba yan likita ma santa ba to sai mun ka fara can mu mu yada ta don a san mi a cikin wannan doka mi ta kumsa game da lahiyar mace da yara domin kasan mace nan nijar mata suna ɗaukan ciki kowace shekara mace ta gaji babu layya kuma ɗan da zata aiwa shi ma a yau cikin wani mawacin hali kenan sai muka ce bari mu zo mu yada wannan doka mun ka fara duka rejiyon mun ka fara mun yi tawa mun yi maradi zandar difa sai muka ce to bayan masu aikin likita ya kamata mu zo su journalist ya kamata a haɗa musu domin su ne suke kai sako ga jama'a su ma su san menene waga doka ta kumsa sannan ƙudiri shi ma game da wannan doka shi ma mu haɗa musu menene wane sako ne ya kamata su haɗa ma jama'a don mu samu wannan mace-mace ke mu ciwo kan shi domin yana ci mu tuwa a ƙwarya. muna musamman ne kuke kira ga su dan jarida na an ba su wannan eh to su 'yan jarida abin da muke jira gare su sakon nan da za mu haɗa musu su kai shi wurin jama'a. Su ko malaman addinai na Islama da na Krista sun bayyana mini abinda littafai masu tsarki na addinansu suka shata game da lafiyar uwa da ɗanta. Ni sunana Ustaz Mustapha Ahmadu babban majalisa ta addinin Musulunci da ake ce ma Conseil Islamic Niger kuma ni mamba ne cikin kwamiti wanda ya bada gudunmawa wajen rubuta wannan abin da ake cewa algimatar dalili wanda yake za a bada hushoshi na addinin musulunci dangance da lahiyar uwa da dan ka san tun lokacin da Allah ya halarta arme tsakanin namiji da mace Allah ya sa tsakanin ita mace nan da mijinta nauyi bisa mijin na ya doki na ta na waya shine ya zamanto duk abin da za yi kiyaye da lahiyarta shine Allah ya ce wa min ayatin an khalaqa lakum min anfusikum azwajan waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma Allah ya ce cikin ga aya Allah ya halattu da daga cikin ku kuma saboda ku mata don ku zama da su zama na lahiya na kwanci hankali kenan babu lahiya babu kwanci hankali yace kuma ya sa tsakanin ku igiya tausayi da kuma ba da tallahi ba da tallahi bisa bisa ci da sha mai kyau bisa kiyayewa da lahiya ta hatta kwan lahiya ko bata kwan lahiya ba bana ma an ta fara doka ciki ko ya zamanto tana da dana take shayar da wannan nauyin ya rubanya shi ma akwai ayoyi da dama waɗanda da hadisai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kiyaye da lahiyar mace wannan abu ne wanda yake addini ya san da shi kuma akwai بتتوين علمي نادين المسلمين ولا معلي علم كمس إمام آه، غزالي da sauransu wanda suka kawo hanyoyi da dama waɗanda suke sun danganci wannan kiwon lahiyar na mace da wajen ɗaukar cikinta da ban nono da kuma lahiya menene irin abincin da ya kamata ka bata menene hakkin ta lokacin da take cikin wannan hali duka addini ya bayyana su kenan abubuwa ne wanda suke islam ya kawo su tun ma ba a fara zancen ba sunana fasar isa abdu ni ina cikin shugabanni na krista na na niger kuma ina cikin tawagawar ta zo daga niamey mun zo domin mu ba da bayani wajen ku surtu mutanen radio da talabijin game da lahiyar yamace. wannan taro a addinance wani karuwa ne zai kawo ma kasa. wannan taro zai sa mutane su fahimta game da abin da littafi mai tsarki wato bibul abin da take faɗi game da lafiyar mace. to kamar in kuka hita daga wurin wannan taro wani sako ne ya kamata a ce kun kai ma sakon da muke kaiwa al'umma shine su fahimta al'umma ta fahimta cewa da lahiyar iya mace bibil ma ta da ita ta da wannan saboda wannan ne mu bangaren na krista muke yada wannan bayani game da wannan domin mutane su san cewa da wato bibil ita kanta kamar yadda qur'ani ya yarda bibil ita ma ta yarda littafin mai tsarki shi ma yarda ga abin da ubangiji yake faɗi game da lafiyar iya mace wannan ayar doka da kudirin aiki da ita da ke kasancewa cikin duhu wannan haɗin gwiwa gwiwar PSE Population Service International ta kasar Amurka da ofishin ministan kiwon lafiya na jamhuriyar Nijar za su sa 'yan kasar su fahimce ta da yin aiki da ita da zarar aka ci gaba da faɗakar da rukunan 'yan kasar ta Nijar game da muhimmancinta. Haruna Mamman bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. To Madalla masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin kasuwa a kai miki dole. Shirin BOA Hausa Kasuwa a kai miki dole Kasuwa Kasuwa a kasashe ya take Kasuwa a kasar mu Kasuwa Jama'a salamu alaikum barka ku da yau barka mu da sake haduwa a wannan shiri na kasuwa da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Shirin a yau ya sauka a birnin Yamai kuma yanzu haka ina tare da wani dan kasuwa wanda zai gabatar da kansa zuwa gare ku. Malami salamu alaikum ya sunanka? Sunana Malam Ala dan mamma ake ce amma ai sani na da Malam Ala kin shi. Yawwa za mu yi magana akan harkokin kasuwanci a yau musamman masu sauraro za san san kai me ne abubuwan da kake sayarwa ya eh to mu muna bangaren kayan miya danyu da busashe akwai su albasa akwai su timatir danye akwai danyar tonka akwai abin da ya shahi tattasai ko su ce mai tugan da kamar adarawa akwai abin da ya shahi tonka busassa da duka dai sauran kayan yaji hakan ga dai insha Allah dukan su akwai to a zahiri a yau yaya al'amuran kasuwa ke gudana to al'amuran kasuwa sai dai hakuri kai saboda yanayin kasuwa da wanga lokaci kowa ya san wanda yake ciki sai dai shi kan wanda yake yana juya ana samu abin da aka zo da shi gida sai a ce alhamdulillah ba abin da babban matsalar shi ne sai dai tsadan kayan sai tsadan kayan ka sai kaya da tsada wani lokaci kan na maza ka sai su in ka ka fassara kayan sai ka lissafa ka gani abin da ya kamata ka samu daga cikin ma manyan 'yan kasuwan sun canye daga ciki. To amma kayan miya a ce ba sa sayuwa ko kuma ba a samun ciniki akwai mamaki da yake idan aka yi lissafi gidaje da dama sau biyu ko sau uku ake ɗora tukunya a wuni. Eh, to shi kasance honan kayan miya ya danganci daga masu sayan kayan. Indan sayan kayan da ake yi dala goma dala ashirin dala biyar wani lokaci sai ga gani abin ai kan za a ce ma an haɗa kuɗaɗe da yawa abin yana da wahala kwarai. Ya aka yi wa kayayyakin nan suka yi tsada da yake ɗazu kana kuka akan cewa saboda sun yi tsada ne ba a samun ciniki. To saboda tsarin da suke take yi wani lokaci ba daga can ne take yin tsada ke hitowa ba wurin da ake so su ba. Daga manyan 'yan kasuwan ne masu da daga nan daga nan ne tsadar take hita. Tun da za ka ganin waɗanda za su taho da kayan su in suka zo suka ba da tsari ga waɗanda anan to su waɗanda kenan su suke dibin sai sun waɗanda sun ka zo daji sun riba shine yake ga matsalar anan. kana nufin kayayyakin ba nan ake noma su ba daga wasu wurare ake zuwa da su to don mahi yawan kayan zai yan kaddibi albasa ana takaman kamar Niger ita ce uwa game da noma albasa to yanzu ga lokaci da muka shigo yanzu Nigeria ita ce ke ba mu albasa duk wata albasar da za ka gani yanzu ga mai sai da albasa yan ka bincika daga Nigeria take hitowa saboda mu namu noma na nan tuntuni ko ya kari ne wanda da sauran kuma ba mu iya siyan shi nan sai dai masu loda ta sai gane ko wani abuja da ita zuwa abin da ya haka zuwa togo su suke amfani da tamu tana amma mu nan niger nan kamar ya mai sai dai mu yi amfani da albasan nigeria mu sauran kayayyakin fa sauran kayan duka mahi yawa nigeria take ba mu abin da in ka ɗauki tun daga tafarnuwa wani citta wani abin nan tattasai kaɗai ne nake ce ma za a samu nan zandar ko difa rufe iyakar najeriya bai shafi al'amuran kasuwancin ku ba rufe iyakar najeriya dole shafi kasuwancin niger saboda duk mahi yawan 'yan kasuwan da suke tafiya nigeria ne suke sayan kaya to kenan kaga rufe iyakan ya danganci dole ya shafi kasuwanci tunda mutane mahi yawa kamar farar da ne suke hito da kaya kuma dole kaya su yi kamar yan wasa kwabi ne yan wasa kwabi ne mahi yawa tun da deja wanda yake gegaro hanyar daji hanyar gona shigo da kaya cikin gari ya za a kasanta shi da wanda zai biyo babban hanya babban hanya wanda zai shigo cikin gari da ita to ina maganar ah, cutar corona ana magana cewa wannan annoba ta zo da wasu matsaloli yaya ko abin yake a naku bangare e, to shi wannan allobar ta zo da matsaloli da yawa domin duk duniya in ka bincika ai manyan 'yan kasuwa da ƙananan kowa a karya domin da babban ɗan kasuwa a karya dole da ƙaramin ɗan kasuwa zai karya cikin al'amarin shi mm. kuma manyan su suke zo da kayan ƙananan su masu sara gare su mm. to wannan cutar ita ce ta shahe sauran duk abubuwan kasuwancin duniya ya kuke da masu kula da harkar haraji ba sa damun to masu harkar haraji lalle muna biyan haraji amma ba kamar dai yadda masu shaguna suke biya ba domin su masu shaguna su suke biyar haraji wanda ya kamata tunda za ka ga wani yanfo ga wani fatanti ga wani a sangamken kenan na ashirin ashirin dukkan sati to mu mahi yawa mu takarun da muke yanka na shekara na muke yanka in muka yanke su na shekara kamar masu barurruka haka su suna yanka na shekara su to in sun ka yanka na shekara kenan su sai shekara ta ke kewaye su sake yanka wasu ba sa damun ku a babu wata damuwa tsakanin marsu da mu yanzu akalla dai baya ba na shiga shekara kusan ta bakwai ma ina cikin wannan kasuwanci na kamiya. <laughs> kuma yanzu a yanzu wani irin amfani za a iya cewa ka samu daga wannan kasuwanci eto eh alhamdulillah shi harkan kasuwanci sai in ce na samu amfani da yawa cikin shi tunda akalla dai na yi aure guda biyu cikin kasuwanci wannan na kamiya sannan na biyu kuma gashi in ci in sha nan kuma iyayena da ke ƙauyuka yana samun abin da nake tura musu lokaci zuwa lokaci kenan kaga kenan duka wanda yake rike da gida kusan biyu sai a ce alhamdulillah a bangaren kasuwanci ba laifi akwai yara akwai yara nawa kenan Kallon dai ina da yara guda biyar kuma suna karatu suna karatu kai ciki kuma ake daukar ɗawainiyar su ta harkar likita da wasu makamantan su cikin su muke daukan ɗawainiyar su ta harkar likita da harkar karatun su da kannan mu dukan su da ciki muke har hidimomin su hmm. to yanzu a yau menene matsalar kuku masu irin wannan sana'a ta eh, kasuwancin eh, kayan cefa ne eh, to matsaloli ba sa karewa sai dai ana kwatantawa dai da yake dukkan wanda yake kasuwanci wanga lokaci bai ce bai da matsala tunda babban matsala da in dai ya zamo kaya akwai waɗanda kake ɗauko bashi ba sai yansa kake kuɗi hannu ba to shi babban matsalar kenan babu ta yadda za a yi su ka samu riba gare su amma kayan da za ka zo da kuɗi kasuwa ka sayo wannan dole ka samu riba gare su amma matsalar in ka zo sayan kayan da baka da kuɗi hannunsu in bashi za ka ɗauka gun manyan 'yan kasuwan to nan sai sun cire ribar da za ka samu yakin su baka kaya akwai wani sako zuwa ga ma'ikanta to babban sako dai zuwa ga ma'ikanta wanda nake da shi lalle su su tausaya mu manyan 'yan kasuwa domin ƙananan 'yan kasuwa su samu sauƙin al'amuransu tunda mene tausaya ma manyan 'yan kasuwa su rage musu haraji na shigo da kaya cikin kasashe. in sun rage mu manyan 'yan kasuwa haraji to in allah ya so za a samu saukin kaya daga ciki tun da yau takardun da za ka yanka in ka ce za ka shigo da kaya cikin kasar nan su ne matsalolinmu za ka ga ya ciri wannan takardar gidan duwan ciri wannan takardar ina ka kama sai inda ka sabge kaya ko ina ka zo za a taba ka ta bangaren kayan ka wani kira gare ka zuwa ga mutanen da ke rena sana'a yana da kyau dukkan wani wanda yake da damar da zai yi kasuwanci ko daidai gwargwado ne kai ko ka aza wani gowar ga faranti ne ka rika kai talla yana da muhimmanci gare ka akan ka zo ka dogara ga wani in ka zo kana kasuwanci na naka baka damu da abin da gwamnati za ta yi ba tunda kana da naka na kanka in ma kana da kasuwancin da kake yi baka damu da zuwa gun wani ka gurfana wurin shi baka na kasa kanka ka walakanta kanka wurin neman wani abu gare shi ba yana da muhimmanci ga mutum a ce yana da sana'a yi sana'an nan ita ce take kare mutuncin ɗan adam in kana da ita babu ta da za a yi a kawalakanta a idon al'umma tun da yau ba abin da a da kumiya duniya sai roƙo a ganka nan wurin wannan ka roƙa wurin wannan ka ɗau bashi abin yana da matsala cikin wannan Allah ya kawo mana sauƙin shi yawa to madalla na gode malam maman ala dan kasuwa a nan birnin yamai masu raro nan za mu dakatar da wannan shiri wanda a yau din muka gabatar muku shi daga unguwar jama'ar musamman inda masu saide-saide ke hallara a madadin bakon namu na yau da kuma duka abokan aiki na sashen hausa muryar amurka ni sulaimu muni barma ke ce da ku muni lafiya kasuwa a kasashe ya take kasuwa a kasar mu kasuwa a kai nake duniya ta amerika ga mu shirin binciko mana dahil kasuwa a kai nake duniya farashi kan hau kan sauka kasuwa a kai nake duniya masu sauraro, kada dai a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimacin shirin lafiya uwar jiki. Lafiya uwar jiki, jama'a Assalamu alaikum. barkan ku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin na lafiya uwar jiki. Kamar kullum ni ce Aisha Sule dauke da shirin. Amin, amin, suma amin ya Allah. Amin, amin, suma amin ya Allah. sauraro idan ana biye da mu a cikin shirin lafiya uwar jiki muna nan akan batun cutar kansa wato daji ko kuma sankara. Dr. Mubarak labaran liman malami a kwalejin kimiyya da fasaha na Nuhu Bamalli da ke zariya jihar Kaduna a Najeriya kuma mai bincike da nazari akan wannan cuta. Yana mana bayani ne akan muhimman abubuwan da ke haifar da cutar kansa sai lokaci ya cin mana. to a nan za mu tashi. To Hajji Aisha a makasudan muhimman abubuwan da suke haifar da da aicewa suke haifar da cutar kansa akan raba su ne kamar zuwa kashi guda uku ko hudu so kashi na farko shine akwai gado kamar na ita kanta kwayar halitta na jikin shi bil adama abinda wanne ke nufi shine akwai wanda mutanen da halittar akwai su wannan jins da za su iya kusan kansa akwai wanda suna da rauni ko kuma suna da matsala da mantin a halittar kuma wannan abin yana bin tsatso kamar yana bin jini yana bin gado don haka in kamar yanzu a zuriya ko a dangi wani ya taba cutar kansa ta kamar jini mm. to akwai yiwuwar 'ya'yan shi ko jikokin shi su ma su gaji irin wannan ciwon saboda kwayar halittar su cije ne iri ɗaya ne akwai wannan gado to baya bayan wannan bangare na gado da shi ne kira genetic wato hereditary akwai kuma shi ɗaya wanda shi ma muhimmi ne shine kamar a ce tsarin rayuwa ko a ce lifestyle na yadda mutum yake aiwatar da rayuwar shi wannan ya haɗa da kamar abinci ci maka wani irin abinci ake ci ya ake cin abincin a wani lokaci ake ci mm. da kuma a shi kan shi maybe tsaftar abincin da mm. ake ci to duk wannan abubuwan suna da tasiri mm. akan ita yadda wannan bayan kuma abinci wasu abubuwa wanda maybe mutum ke amali da su wanda ba abinci ba ne kamar a ce tabar sigari haka da ake sha ko kuma kamar wanda suke ma'amala da barasa ko kuma bayan wannan ma gurin akwai wasu abubuwa wanda kamar akan sa su ne a abinci ko kuma akan yi amfani da su kama a matsayin abubuwan su kawo kamar ko launi a abinci mm. ko kuma ɗanɗano ko wani abu wanda ba wasu suna da wani muhimmanci bane a matsayin abinci amma sukan daɗa wa abinci armashi to wasu daga cikin su saboda chemicals ne mm. to su ma suna iya tasiri a wajen aiwatar da har da irin abubuwan da kamar ake ake sawa abincin sabida ya taimaki abinci kamar ya tsawaita kamar preservatives wanda zai mm. tsawaita nisan kwanan abinci mm. kamar musamman abincin da ake sa a kamar gwangwani da sauransu wanda ake so daɗe bai lalace ba da sauransu to wannan duka eh, da kuma tunda an ce duka lifestyle ne har da yanayin yaya mutum yake motsa jikinsa da aikace-aikace da yake yi da sauransu duka wannan abubuwan da yanayin kiba ko mutum yana da kiba ko bai da kiba da sauransu to waɗannan duk dai su suka taru suka haɗu kan wanda kategori na kamar tsarin rayuwa to wannan shine kategori na biyu mm. na abin da yake iya janyo su kan kansa to abu na uku shine akwai kuma abin da bara a kira shi abinci ba amma kuma abu ne wanda za a cewa kamar sinadarai wanda suke muhalli wanda suna da zama suna da illa ga jikin dan adam wannan sinadarai ina muke nufi kamar sinadarai kamar na chemicals kamar yana aka ce kamar maganin kwari ko kuma ah, wanda shine abin da muke so mu magana a kai kamar sinadarai wanda suke na chemical ne wanda ake amfani su a masana'antu na sarrafa abubuwa mm. wato irin wannan sinadaran kuma suna da alaka da janyo a ita kanta cutar kansa har ila akwai wasu sinadarai wanda dai su wannan ba a ce ganin su ba idan ba mutum yana kamar aiki da abin da ya shafe su ba wanda ake kamar radiation wani irin haske ne wanda ake yi samun shi kamar daga abubuwan da suka nukiliya da sauransu wannan irin hasken ina sinadari ne wanda yana da illa to ana iya sa wannan dai a karkashin duka kategori na sinadarai wanda su wanda suke iya hmm. aiwatar ko suke iya ta'azzara magana cutar kansa to abu na hudu kuma wanda shine na karshe kamar yadda na yi bayani a baya shine eh, na ce ita duk da cewa yanayin jiki ne ke canja to amma akwai instance da wani abu kuma yana iya shiga ya janyo wannan canjin yanayin da ko hmm. akwai kamar kwayar halitta na virus wannan kwayoyin cuta ne kwayar mm-hmm. halitta ce ta kwayar cuta ta virus to akwai wasu virus na su ne irin abin da ke kosin wannan wannan ciwon kamar eh, HIV da kuma wannan ko corona. To mm. akwai wasu nau'in su na wannan virus din wanda kuma mm. sun samu shiga jikin dan adam to su suna iya zuwa su ma canje yanayin ma'amalan wannan kwayan eh, halitta na cell mm. kuma su iya kusan yin cutar kansa eh, kamar misali irin cutar kansa ta mahaifa da take damun mata to yawancin abin da ya kusan yin za su samu ah, viruses ne mm. da kuma dai akwai kamar na hanta kansu akwai mm. virus da su suke kusan wannan cutar ah, wasu ba kansa na kamar hanta to wannan dai kategori hudu su ne makwasudan abubuwan su ne suke haifar da kar daji ko kuma cutar kansa ko dai eh, abinci da lifestyle ko kuma a gado kamar da na faɗa mm. da kuma shi sinadarin na ma'aikatu da masana'antu mm. wanda suke muhalli ko kuma shi maganan shi virus wanda shi kwayar cuta ne wanda ke shiga jikin mutane da kuma janyo matsala shi na mm. To likita na san a cikin eh, harkar karatunka ka kai matakin da kake bincike akan wannan cuta. Binciken naka me ya kunsa kuma a wani fanni ne? Eh to eh, kamar yadda na fara bayani a ɗazu wato yawancin bincike na akan cutar mm. ya fi mai da hankali ne wajen ya za a samu kariya eh, ya za a yi mu kare al'ummanmu da mutanenmu akan birkar su samu cutar saboda kamar da mai bayani cuta ce wadda a farko dai in an ta shiga jiki ba a iya ganin ta da wuri mm. sai lokacin da kamar lokaci ya kure kuma in an ganta a wannan lokacin da ya kure maganin ta yana da wahala kuma ko da za a iya yin maganin maganin nan iya da matukar tsada mm. kuma iya da wahalarwa ga jiki to don haka abin da ya fi zama ala ko fi zama mana tabbas shi makariya mm. kar ya zama an kamu da cutar wanne kuma zai kawo wannan kariya shine a san wanne ne matakai da za a iya dinga ɗauka na wanda za mu kare kanmu mm. to kamar uh, wasu daga cikin bincike da na aiwatar mm. muhimmai wanda na wallafa sun ta'allaka kan tsari kamar na abinci da cimaka da mutane ake ci da kuma yadda mutane suke ci to da kuma alaƙar irin wannan abinciccikan da da yanayin yadda cutar kansa take iya kama mutum ko kuma ba ta iya kama mutum to yawan da ki samu a irin cimakan mu a nan Allah alhamdulillah ya hore mana cimaka kala kala a nan bangaren duniya kuma alhamdulillah yanzu mu har yanzu abincin da muke ci kaman da iya kiransu natural ba kuma kamar eh, suna cikin Eh, ba sai zan fassara na tarar din ba <laughs> wanda Allah da ya mu ba komai ake zuba masa ba ba a sai da eh, an wani gurbata su ko an canza kwaya halittar su ba to amma eh, babban abin da binciken ne ya gano a wannan fannin shine mm. jama'ar mu yawanci ba su da wayewa ko ilimin fahimtar alfanun yawancin abin cika wanda suke masu amfani wajen gina jiki da kuma mm. kare jiki daga irin wannan ciwuwukan abin da nake nufi a misali mm. kamar abinci cika da suka shafi kamar yanzu ganye da 'ya'yan itace su ne kan gaba a cikin nau'in abinci cika da aka tabbatar suna ba da matukar kariya ga jiki samun ciwuka musamman ga ita cutar kansa. To amma da ake samu kuma mu a yawancin abincikan mu da muke ci mm. da ci makar mu ba mu fiye shigar da wayannan abincikan a cikin abinci mukan kira su kawai kamar ma kayan marmari ne wanda kamar sai an samu dama ne kawai mm. za a iya cin su in kawai ba ba ba a dauke su wani kamar dai da muhimmanci ba. To abu ne wanda suke da matukar muhimmanci ya kamata a ce kamar yanzu lokacin da mutum zai ci abinci dole a cikin abincin nan ya zama na kashi mai tsoka na cikin abinci abincin nan mm. akwai ganye a ciki akwai kuma 'ya'yan itace mm. idan ya zama da mutum tsarin cin abincin shi ya zama ya dawwama haka mm. to zai daɗe yana samun kariya daga ba wai kawai kansa ba ciwo kama da mm. dama amma dai musamman ita cutar kansa din in mutum ya zama cin abincin shi irin wannan abin nan din ne mm. zai samu wannan taimakon sannan akwai kamar nau'in suka wanda suke kamar na maiko mm. wanda muke yawanci wanda kuma su suna iya ta'azzara <laughs> yadda mutum zai samu kiba ya yi kiba da yawa kuma in ya yi kiba to kiba kuma tana da alaka da mm. ta ta'azzara ita mm. cutar wannan kansa din so wannan dai bincike ne da muka aiwatar sosai kuma mun yi walla mm. wallafa a kai da sauransu wanda mun gano wasu ma abincika wanda namu ne nan gargajiya wanda suna da tasiri matuka akan wajen kare jiki da kare a yanayin lafiya da ke ta kamuwa da irin wannan cuta ta kansa. Kamar sauraro a nan za mu kwana idan Allah ya kai mu mako na gaba za mu dora. A halin yanzu a madadin Dr. Mubarak Labaran Liman da Julie Lazarus Gresham da ta haɗa mana shirin an yi ce Aisha Tusule ku kasance cikin ƙoshin lafiya. sarkin baiwa. Yanzu kuma ga zangonmu na nasihar Lahadi. sunana Reverend Joseph John Hayab shugaban kungiyar Kristoci reshen jihar Kaduna. A yau a cikin shirinmu na nasihan Lahadi zan karanta mai hadishi Sura tara aya goma. Mai hadishi Sura tara aya goma na cewa duk abin da ka iya yi ka yi shi da iyakar iyawarka domin ba aiki ko tunani ko ilimi ko hikima a lahira gama can zaka. babban darasin da nake so mu yi amfani da ita a wannan nasiha na lahadi ita ce rifta zarafi tun kana da dama ka yi amfani da zarafin da allah ya baka tun kana da ƙarfi ki yi amfani da zarafin da allah ya baki tun kina da iyawa allah ya ba mu zarafuka da yawa na taimakawa al'umma na gina al'umma na tabbata an samu nasara a inda muke na tabbata an samu zaman lafiya a inda muke amma wasu mu ba mu kan rufe zarafin sai bayan lokaci ya kure sai mu ce da na sani to Allah baya so ka yi da na sani Allah baya so ki da na sani zarafin da ya baki ki yi iyakacin kokarin ki kai iyakacin kokarin ka kayi amfani da zarafin domin ilimin da Allah ya baka na amfani ne tun kana da dama iyawa da Allah ya baka ka yi amfani da shi tun kana da dama gwanintin da Allah ya baka kai yi amfani da shi tun kana da dama kai kana da rai ne kake tunani ran da baka da rai ba za ka yi tunani ba to ka yi amfani da duk wani zarafi da Allah ya baka domin kyautatawa kanka kyautatawa iyalinka kyautatawa al'umma kyautatawa kasa da kuma girmama sunan Allah Allah ya sa mu zama wanda za mu yi amfani da zarafi da Allah ya bamu domin girmama shi da kuma kyautatawa al'umma. saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi inda za ku ji wasu abokan mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.